وقالت فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يسكنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله لن دورا akan darasinmu na addu'a wadda wadda shehu musulunci ibn al-qayyim ya wallafa yau za mu tashi a fasalin da aka mishi take da zarar zunubi fil kalbi ka zarar sumumi fil abdan zarar zunubi fil kalbi ka zarar sumumi fil abdan cutarwa da saƙon Allah suke yi wa zuciya illar da sakon Allah yake yi wa zuciyar ɗan adam kamar illar da guba take ma gangan jiki wannan shi ne fasali illar da sakon Allah take ma zuciyar ɗan adam malam yake kal da kal ne da illar da guba yake ma gangan jiki idan mutum ya sha ruwan batir me zai faru malam ya ce to abinda zai faru da gangan jikinsa to irin abinda zai faru da zuciyarsa kenan idan ya sabi idan maciji ya ciji mutum me zai faru malam ya ce abinda zai faru da zuciyarsa abinda zai faru da gangan jikinsa idan maciji ya cije shi mana su irin abin da zai faru da zuciyarsa kenan idan ya sabi Zarar zunubi filkalbi cutarwan sakon Allah a kan zuciyar mutum malam yace ka zarar sumuni filabdani kamar cutarwan guba ne a gangan dalilin da ya sa malam ya buga wannan kusance da zuciya jama'a saboda zuciya ita ce jagoran mutum zuciya ita ce jagoran mutum ko hausawa cewa suke kawai Allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyar ba su cewa Allah ya sa mu fi ƙarfin hannunmu ko ƙafanmu ko kanmu ko al'auranmu domin dukkan waɗannan gaɓoɓi abin da ke musu jagoranci zuci. Idan zuciya ta kurbi guba, to dukkan jiki ne ya guri ya kurbi wannan guba. Duk abin da zai cutu a jiki, idan ba zuciya ba ce, to zai cutu ne shi kaɗansa. Amma idan zuciya ta cutu, dukkan gangar jiki ya cutu. annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a cikin hadisinsa yana magana da al'ummarsa yace Ala, wa inna fil jasadi muggatan annabi yace ku saurara ku ji a cikin gangan jikin dan adam annabi yace akwai wata tsoka idza salahat salahal jasadu kullu idan wannan tsokar ta kyautatu ta nagartu annabi ya ce to dukkan jikinsa ya kyautatu ya nagartu wa iza fasadat annabi ya ce wannan tsokar idan ta gurbata ta lalace fasadal jasadu kullu annabi ya ce to dukkan gangan jiki ya gurɓace ya lalace annabi ya ce ala ku saurara ku ce wahiyar kalbu annabi ya ce ita ce duk haɗarin da zuciya ta shiga tana shiga ne gaba ɗaya da gangan a hadisin al'imamu ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yastaqimu imanu abdi hatta yastaqima qalbuhu annabi yace imanin mutum ba zai taba tsayuwa akan kafansa ba a ce yanzu imaninka zai iya tseratar da kai annabi yace har sai zuciyarka ta samu tsayuwa akan kafan ai kun ko kiyama Allah wai ce yau malayin fa'u da wala banun illa man aka Allah bi kalbin salim sai wadda ya je ma Allah da kutacciyar zuciya jama'a zuciyar mutum ita ce jagorar zuciya ita ce nasara a rayuwar duniya ita ce nasarar mutum bayan ya mutu duk farmakin da zai fita kan zuciya to babu wani tashi a jikin mutum da farmakin baya iya kai ko sha cewa da Allah ke yi cewa kawai Allah ke wa alamu anna Allah ya hudu bainal mar'i wa kalbi sai ce khatamallahu ala qulubi wadda Allah ala a akinnata duk wata matsala da za a haifar ma ɗan adam ko wata matsala da ɗan adam zai samu kawai akan ambaci matsalar ta samu zuciya ne to daga lokacin da zuciyar ta samu matsala to kuma mutum ya samu matsala in kuma mun fahimta malam yace to sabon Allah illar da yake ma dan adam illar da yake ma zuciyar dan adam annabi yace malam yace daidai yake da illar da guba yake ma gangan jikin dan adam in dai mutum ya sha guba babu wanda bai san me zai faru da wannan mutum zai fita a hayyacinsa zai jijita abinda ya kamata ya iya yi wa kansa ba zai iya yi wa kansa ba wata kai kuma ta iya kai ma a rasa rayuwar to haka dukkan sabon Allah yake cutar da zuciya wadda ƙarshe takan kai ma a rasa wannan mutumin shi ne Allah ya samu gaji malam yace fallarji ila ma kunna fihi min zikri da wa'idda malam yake to mu koma zuwa ga karatun da muke kayi na ambaton maganin cututtuka kamar yadda muka bayani farkon littafin dalilin rubutun littafin wani bawan Allah ne yanzu maki don tsayin tambaya akan waɗansu matsaloli da suka addabe shi duka hanyar da zai bi ya fita daga cikin waɗannan matsaloli ya bi amma bai samu ba sannan wannan mutum ya tabbatar idan har wannan matsala da yake ciki bai samu mawarwararta ba to za ta iya haramta mishi duniyarsa za ta iya haramta mishi lagirar. bayan ya yi fatawa malam ya ce mishi akwai magani mawarwara akwai mawarwara me dalili ya ce saboda annabi ya ce babu wata cuta a duniya da Allah ya saukar da ita face sai da ya saukar da maganinta babu wata matsala da Allah ya saukar da ita a duniya ba ce sai da ya saukar da mawarwaran wannan matsalar Allah sai ce alimahu man alimahu wa jahilahu da jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba shi yasa a musulunci baka sani ba ko babu ba karatu ba idan ka ce babu sai a ce baka sani ba babu bai taɓa zama karatu ba akwai shine karatu annabi bai ce wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba to sai ci gaba da ba shi shawarwari to daga cikin shawarwarin da malam ya fara ba shi akwai saƙon Allah kan sa mutum ya faɗa irin cikin wannan musulman saƙon Allah yakan sa mutum ya faɗa cikin irin wannan annobar rayuwar malam duk inda ya juya ya rasa alkhairi a rayuwarsa domin ya samu canza jama'a mun fahimta saboda ya samu taro malam mahmud shirya yana mun tafi wata suna tafiya da fasinjoji a cikin mota ya sa wani karatu a cikin motar sunansu lokacin da suka fita sai ɗaya daga cikin fasinjojin sai ce mana wannan karatu ya yi ta asiri a cikin mota ka bani sai ya ɗauki kasar ɗin sai ya bashi ya ce wallahi waɗansu matsaloli ne suka addabe ni a rayuwar shekara da ya ce da na ji wannan karatu sai na gane matsala to abin ya fara ma malam taɗin irin rayuwar da yi to malam rayuwa ce an yi neman mata an yi shiga sinima an yi shiga stadium an yi watsi da sallah an yi an yi sai ga bashin da kake da yawa bashin da yake kanka da yawa saboda haka yanzu abinda malam ke tsora shi a akai shine fa ya sani cewa sakon Allah kan jefa mutum a cikin mukunyar rayuwa mafi kwanci rayuwa shine ne wa man da an a fa inna lahu banka malik yace ce narji ila ma kunna fiye min zikiri da wasu da malamin ce to mu koma zuwa ga abin da muke kai na karatu na ambaton magungunan cututtukan da allazi inistabarra cutar da idan ta ci gaba da gudana afsada duniyar abdi wa akiratahu za ta bata duniyar bawa za ta bata lahirar bawa wata cuta ce malam yace mu dawo kanta magani na wata cuta wadda wannan cutar marra, idan har ta ci gaba da bibiyan mutum absa da duniyar abdi to za ta gurɓata duniyar bawa wa hun za ta ɓata lahiran ba fa mimma bagi an yu'lam malam yadda yana daga cikin abin da ya dace a sani kowa ya fahimta kowa ya gani annas zunuba malam yace kun ga zunubai wal ma'asi da sabon Allah ta gurru takan cutar da ɗan adam wala budda malam yace ba makawa anna dararaha fil qalbi cutar wanda take ma ɗan adam a zuciyarsa ka darari sumumi fil kamar irin cutar wanda guba yake yi wa ɗan adam ne a gangan cikinsa da lafi lafi darajatiya fi darari malam yace kuma cutarwan gwargwadon darajar saƙon Allah wajen cutarwanta, gwargwadon saƙon Allah, gwargwadon girman saƙon Allah, to gwargwadon ta'asirin wannan saƙon Allah wajen fatattaka zuciyar ɗan Jama'a mun fahimta? Malam ya ce, famin ma babi an yi ulam, yana daga cikin abin da yake wajibi ya zama dole ya dace a sani kowa ya fahimta annan zunuba wal ma'asi zunubai da saƙon Allah ta zuru tana cutarwa wala budda malam yake ba makawa cutuwa za ka cutu malam yace za ka cutu ba makawa in dai za ka tafi Allah to za ka harbu da cutu. wala budda an na zarara hafil kalbi malam yake kuma ba makawa cutar wanda za ka yi ma zuciya ka zarar sumumi fil abdal kamar irin cutarwa ne da guba zai yi wa gangan jiki da darajatiya fi Malami ce yace a bisa saɓani wannan sabon Allah da wannan sabon Allah wajen cutarwa ma'ana ba ɗaya bane ba matsayinsu gwargwadon laifin da kake aikatawa to gwargwadon irin cutar da kai da wannan laifin wa hal duniya wal sharrun wa da'un illa sababu dhunub wal ma'as mala yace shin akwai a duniya wata cuta akwai a lahira wata cuta ko wata matsala mala yace illa sababu dhunub wal ma'as fa ce wannan cutar da sabon Allah duk wata matsalar duniya duk inda ka ganta sabon Allah ya kawo ta duk wata matsalar lahira in ka ganta sabon Allah ya kawo ta wa ma asabakum min musibatin fa bi kasara kayfi Allah ce duk abin da ya same ku na sharri ko kuka ja ma kanku ma asabaka min hasanatin fa min Allah Allah ce duk lokacin da kaga alkhairi ya tuttudo Allah ya tuttudo daga wajen Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin idan ka ji kuma ba daɗi Allah ce fa min nafsika dan kuma kai ka jawo malam yace wa wahal fi wa wal shin yanzu akwai a cikin duniya da lahira sharrun wani sharri wa dawa'un da wata cuta illa sababu dunubul ma'asi ce wannan cutar ce wannan sharrin abinda ya kai ya toshe cikin ku sakon Allah da zunubanku duk inda ka ga wani sharri a duniya ko a lahira duk inda kaga wani wata cutarwa a duniya ko a lahira abin da ya jawo ta saba ma Allah faman labi akraja al-abawayn min al-janna malan yace wai ne ya fitar da uwa da uba daga gidan aljanna laifi ma'ana me ya fidda annabi adamu da nana hawwahu daga gidan aljanna darul lazzati wan na'imi wal ba'dati was surur gidan ni'ima gidan jin daɗi gidan walwala ila daril alami wal ahzani wal mafa'i zuwa ga gidan raɗaɗi da gidan baƙin ciki da musibu me ya dawo da su wannan gidan laifi jama'a mai da annabi adam da matarsa daga gidan jin daɗi darul lazzati wan na'im cikin jin daɗi da ni'ima wal bahdat wa surur walawa da farin ciki ila daril alam zuwa ga gidan radadi gidan duniya wal azam da bakin ciki wal mafadi bala ka tambayi kanka me ya dawo da su wannan gida me ya fitar da su daga wancan gida shine laifi Allah yake wa asa adamu rabbahu fagawa laifi annabi adam yayi ma ubangijinsa Allah ke sai ya shiga matsala jama'a mun fahimta ku duba annabi adam darajar da yake da ita a wajen Allah kullum Abdullahi na Abbas idan ya zo magana a kan annabi Adam yakan faɗi waɗansu abubuwa guda uku. Malam, bayi ne Allah bin inni ja'ilun fil ardi khalifa bayi Allah yake so ya halitta yana so a bauta mishi waɗannan bayi sai ya zaɓi ubansu gaba ɗaya sai ya zaɓi annabi Adamu ya zan shi ne asalin waɗannan bayi idan ba mai daraja abin Allah ba a zaɓe shi a rashin wannan matsayi duk duniyar bayi ne za a saukar a bayan ƙasa za su zo su yi ibada su zo su cika duniya su hayayyafa a matsayin bayi ga Allah Allah sai ya annabi Adam ya zama shi ne ku ga waɗannan kun ga dai daraja mafi kololo annabi Adam ya tafi duk kirkinka a duniya annabi Adam shi ne babanka duk jirginka duk ibadanka duk kusancinka zuwa ga Allah annabi adam shi ne mahaifinka abu na biyu Allah ya suji ya sa mala'iku su yi sujuda ba a taba umarnin wani ma wani sujuda ba su ba annabi sujuda sai sujuda waɗansu malamai suna sa inhina'i ne durkusawa ne sujuda ce sujuda ce wa in kullu lil malaikati sujudu mala'iku aka ce su yi sujuda ba zabe mala'iku su mala'ika jibril aka ce su sujuda abu na uku Allah ya halitta shi ne da kallon Allah duk wani mutum a duniya ko shi waye an samar da shi ne ta hanyar kumfaye ya kun amma annabi adamu da Allah da hannayensa ya kera annabi adamu darda su kuma darda su jama'a lokacin da Allah ya saka doka annabi adamu ya tsallake dokar ku dubi yadda ya dawo ka duba yadda ya bayan ya tuba ma Allah Allah ya karɓi tuban shi yace ya shekara da cikin gidan Allah wannan laifin ya cutar da gangan jiki ko bai cutar da gangan jiki annabi adam sai da ya dawo yana kiwo yana noma kafin ya abinci. ka ji cikin alkur'ani Allah ya ce wa qulna ya adam muskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan aiki shi kuma ku ci yadda kuke so a cikin aljanna sai da ya dawo sai ya duka ya yi noma ya ci abinci matarsa na na hawaru sai da ta dawo sai ta yi murhu ta girka abin da za ta ci me ya fitar su daga aljanna wannan laifi da su babu wani abu da ke jefa mutum a matsala da ke takura rayuwar mutum ya ƙuntata wa mutum wallahi kamar sabon babu wani abu da zai walakanta ka a ya cutar da kai mafi girma kamar a ce kai saba ma Allah da idan har ka ce za ka yi laifi wallahi kamar kana raba goron mai yadda ka zauna lafiya ne a malam ya ce faman ladhi akhraja al-abawayn da al-janna me ya fidda iyayenmu guda biyu daga cikin aljanna darul ladzati wan na'im wal bahjati was surur gidan jin dadi da ni'ima da walwala da farin ciki ila daril alami wal azani wal zuwa ga gida na radadi gidan bakin ciki gida irin na musibu waman ladhi akhraja iblis min malakutis sama me ya fitar da iblis daga mulkin sama Iblis. Iblis. Ka duba matsayin da Allah ya ba shi. Iblis. Jinnuri. Ba mala’ika ba ne. Wani kula ne mala’ika su juju li Adama ba sajadu illa Iblis a kanan minal jinnu. Iblis jinnuri. Da Allah. ya zo ɗaukaka shi da girmama shi da ya ɗauke shi bai sa shi ya zama oga a cikin aljanu ba ba a ce kuma ya zama oga a cikin mutane ba da aka ɗauke shi sai aka je aka ba shi matsayi a cikin malayi. an girmama shi ko ba girmama shi shi ba mala'ika ba ne ba ba jinsin mala'iku ba ne ba amma matsayi da kimanta shi da Allah ya yi ɗaukaka darajarsa da Allah ya yi Allah sai ya sa shi a cikin mala'iku a cikin mala'iku ba ba a cikin jinnu ba ba a cikin mutane ba a cikin a tsakanin sun jibril su mika'il su israfil duk kai kawon da suke yi tare da kiristi jama'a an girmama shi ko ba a girmama shi malam ya ce waman labi akara da iblisa min malakuti sama'i wa tsara da huwa la'anahu me ya fita iblis daga mulkin sama ya zama sanadiyan koransa daga aljanna ya zama nadiyar tsine mishi albarka daga aljanna wa masaka zagirahu wa batinahu ya shafe zahirinsa ya shafe batininsa shi iblis cikinsa da bansa duka ne. amma yanzu babu wanda za ka ba da shaida a kansa ɗan mutum ba wanda za ka ba da shaida a kansa shi ɗan aljanna ne saboda in ka san zahirinsa baka san batininsa to shi shaidan da batininsa da zahirinsa duka an cire albarkar. yanzu idan ka tsine mishi albarka kace la'anatullahi alayhi ba ne ya halatta amma jama'a kun lura da matsayinsa a karan farko kun lura kimanta shi da Allah yi wallahi umarni Allah ya bashi bin umarni Allah ya tsine mishi albarka yau ta kai ma ma an halatta ma ka tsine mishi albarka kai ku ji Allah ya ce cewa wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim Allah ya ce idan na walakanta ka ba mai ganin marka. na rantsi da Allah ba kaga idan kace za ka sabi Allah ka gwada da yawa da ka samu irin waɗannan daga lokacin da ka ɗauki sanar laifi da sauransu Allah malam sai ka ga a idon mahaifiyarku kanwarka sai sai ka yi da tsabi ka musu ka je ka duba rayuwar irin 'yan shaye-shaye da sauransu sai ka yarda a gidanku babanka ya yarda mahaifiyarku ta yarda a anguwan duka an yi ijimali kanin kanin kanin bayanka ya fi ka mutunci duk lokacin da kace za ka taɓa Allah to mutuncinka abin kuwar ka sai ya zuwa duk idan ka ga ana cewa musulunci an saukar da Qur'ani a shekara ashirin da uku, shekara goma sha uku, ana karantar da mutane tauhidi, a'a a eh, shekara goma ne aka saukar da shari'a, akwai sirri a domin shekara sha uku nan ana kai wa mutane waye ne Allah yanzu ka duba yanzu ya mana idan mutum ya taba Allah ko uban ka ne baka saka da shi ma abin bayin Allah annabi ya ce idan mutum ya yi abin da ya kai na alkhairi domin abin da ake nema ya Allah abin da ake nema yardan Allah idan mutum ya tsaya ya bi Allah ya nemi yardan Allah to idan Allah ya kaunace shi ya yarda da sha'anin shi sai ya kira mala'ika jibril sai ya ce mishi ina son wani kai ma ka so shi mala'ika jibril sai ya so shi sai ya ce mishi kuma ka gaya wa mala'ikuna ina son wani zai gaya wa mala'ikun sama ta bakwai sama ta shida sama ta biyar ta hudu ta uku ta biyu ta ɗaya ko ina annabi ya ce sai a saukar da kaunarsa a zuciyar bayan Allah idan Allah ya ki mutum sai ya gaya wa mala'ika da biyu ba su shi kuma su ki shi da su shi malar zuciyar mutane a hannun Allah a hannun Allah Allah ya gaya wa manzan Allah haka wallahi malam babu abin tausayi irin 'yan siyasa mu da ba su san addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi a suratul anfal huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wa allafa bayna qulubi Allah sai ce mishi law anfaqata ma fil ardi jami'an ma allafa bayna qulubi Allah ya ce ni ne huwa allazi ayyadaka bi nasrihi ni ne na karfafe ka na taimake ka da taimako na wa bilmu'minin na sanya waɗannan sahabbai su taimaka da sai ka ware mutum ɗari biyar ka ce a tafiya ne ko da su mutu su a naɗa wannan komanda idan an kashe wani wani ya zama komanda in an kashe wani wani ya zama komanda inda annabi zai jera mutum goma dukkan taran idan sun mutu na goma ba zai fasa karfa ba Allah ya ce ba albashi ke ba su ba to ni na tusa musu haka a cikin zuciya Allah ya ce in duk abin da ke duniya za mu baka ka yi kamfen domin a maka haka Allah ya ce ba za ka samu dukkan ga wani an taru ana wani samina ana wani wajen a kare a idan kana so ka yi kima ka bi Allah na rantse da Allah in duk garin nan ƴaƴanka ne in baka bi Allah ba Allah ya wani ganda babu abin da zai ba ka kare babu abin da zai baka kariya ba ta lokacin da kake duk wanda ka gana kaunar ka ko yana bin ko kana mishi umarni yana bi yana samun abin duniyar ka ne amma a zuciyarsa baya kaunar ka me amfanin wannan kaunar to shi kenan sai a je a yi taro a nan a'a a yi taro a nan a'a a yi taro wai ana so a wayar wa mutane kai wayar wa mutane kai ka bi Allah na rantse maka da Allah ma tuttu ay bayin bayin Allah kai baka bi Allah bai bar bayin su bi ka kai kai kalli wannan lissafi kai baka bi Allah ba shi kuma ya bar bayinsa su bi ka shi yasa wallahi ma da idan mutum bai san addini ba kwaban da zai yi ma rayuwar ta wuce da su wallahi ta ba in mutum bai san addini ba matsalar da zai haifu makansa wallahi ta wuce da to duk nan Allah na baka misali wai ga waɗansu ƴan gata a gunta amma da suka saɗe shi kai ma yau ba ka son su yanzu kai kana son fir'auna to fir'auna wa kai yayi wa laifin eh. wa Allah yayi wa amma yau ba ka son bai maka komai ba fir'auna ya ci kudin ka ya yanka dan ka eh. amma da bai bi Allah ba Allah sai ya sa maka sa a zuciyarka kai yanzu ko suna za ka sa wa suna fir'auna yana daga cikin kirarin da manzan Allah yake ma eh yakan ce fa innahu la zillu man walaita wa la isu man adaita tabaraka rabbana wa Ya yakan ce Allah yi. bai taba tabewa ba wadda kuke jituwa da shi la zillu man ta, duk wanda ka ji shi ba zai kaɗe ba Allah wala ya izu man adaita kuma bayi buwayuwa ya zama wani buwayayye ya zama wani yalla ko roga man adaita duk wanda kai adawa ce ku dubi misalin da Allah ya bar game da annabi Sulaiman har su tururuwa suna karkashin mulkin annabi sulaiman tsuntsaye suna karkashin mulkin annabi sulaiman gashi da nasbin qur'ani su tiritu, ma dawakin aljanna suna karkashin mulkin annabi sulaiman wallahi don annabi sulaiman ya ji Allah ne sai ya sarrafa su tare da Allah ba na kin bai Allah ba ko ƴaƴan da bai sarrafa su ba ta lokaci ne ba shi yasa musulunci da kinsa in ma za ka taɓe za ka taɓe idon ka biyu li halika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana malam yace menene ya fitar da iblis daga mulkin sama menene ya zama sanadiyar koran iblis daga cikin dama da matsayi da Allah ya bashi menene ya zama sanadiyar la'anar iblis me ya zama sanadiyar shafe albarkan zahirinsa da batininsa fa ja'ala suratahu asbah surah Allah sai sanya surar Iblis mafi munin sura wa ashna'aha mafi kazantar sura. Sifar ta ma sai da Allah ya rikidar da ita ta zama mafi munin sifar. Ta zama mafi munin sifar. Wa batinuhu asbahu min suratihi wa ashna sannan batininsa shi ma ya zama mafi munin sura mafi kazantuwa a sura zahirinsa da batininsa duka a gurbacin malam ya ce wa baddala hu bil qurbi huda Allah sai ya canza ma iblis kusanci da nisanta wa baddala hu bil qurbi Allah ya canza mishi da kusanci da yake da shi a wajen Allah sai aka canza mishi da nisantar rahamar Allah wa bil rahamati la'ana Allah ya canza mishi rahama da tsinuwa wa bil jamali ubuhan ya canza mishi kyau da muni wa bil jannati naran talazza aka canza mishi aljanna da wuta mai faukawa ba da yake kun san me ya mishi wannan shi ne laifi abin da ya mishi wannan laifi abin da ya mishi wannan laifi doka Allah Ya ce yayi sulhu doka aka bashi yake wa bil jannati naran talazza aka musanya mishi aljanna da wuta ba ya ji annabi adam har cikin aljanna ba shi ba shi kanka yake lokacin da yake ka dubi wannan damar amma laifi ya sa yau ya dawo asfala sasiri mafi kaskanci kaskanci wai duka wannan malam yana baka misali ba fa kai ba ba fa kai ba wata ɗin da bashi akan baban kama da ya dawo a'a waɗansu ne wadda suka samu matsayi na ƙololo a wajen Allah amma da suka yi laifi ga misalin da suka balle kuma kai ko ne wa bil imani kufran imaninsa sai ya zam ya canzu mishi da kafirci maimakon imani madararsa yanzu ga shi ya zama kafirci da shirka da Allah wa bi muwalatil waliyil hamid ya samu canji daga jibantar Allah majibanci mai jin kai abin yabo a azamu adawatin wa mushaka sai aka canza mishi da mafi girman gaba da adawa da kuma sabani ban din mutaqin san ne ba ka ga malaika biyu ba a can cikin malaika kuma shi ogani ana mishi da ba ka to yau sai aka canza mishi wannan matsayi na jibantar malam yace da adawa da kuma iyayya ba a son shi wanda ke son shi ma Allah ba shi وبزجل التسبيح والتقديس والتحليل da kuma sauti na tasbihi da takadisi tarkake Allah da tahalili la ilaha illallah zajlul kufri wa shirki wal kadhib wal suwar wal kadhib wal zuri wal fush sai ya canza da daga sauti kan kafirci da shirka da Allah da ƙarya da shaci faɗi irin nazur da kuma alfashi da abin da ke bakin iblis tarzi da abin da ke bakin bakin shi takdir da abin da ke bakin shi la ilaha illallah yanzu bai da wani lafazi in ba na kafirci bai da wani lafazi idan ba na shirka da Allah bai da wani lafazi idan ba na batsa da alfasha da karerai ba kun ga canjin da ya samu malaka kun san me ya haifar mishi da wannan shi ne sabon Allah وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والكفر وبلباس الإيمان لباس sannan tufar imani da suturar imani da Allah ya mishi sai ya musanya da tufa na kafirci da fasikanci da kuma saba ma'a yanzu rigar da take wuyansa riga ce ta kafirci riga ce ta fasikanci riga ce ta shirka da saba ma'a da kuma sutura aka mishi irin suturar imani abin da ya ta shi wannan matsayi jama'a saba masa fahana alallahi rayatul hawan sai ya kaskanta a gaba ga Allah iyakar kaskanci fahana alallah sai ya kaskantu a wajen Allah ya zan walakantacce a wajen Allah rayatul hawan iyakar walakantuwa domin babu wani walakantacce da walakantuwarsa abun Allah ya kai walakantuwar Iblis babu wani da ya walakanta walakantuwarsa da kai walakantuwar ne shekarun da wani ke biya mala ya kamata a yi wata muhazara a kan maganar abin da ya shafi kwallo domin wallahi shi ya san ɗaliban ilimi da waɗansu daga cikin wanda suke harkar addini wanda suka garanci da kallon kwallon da za su ba na nake za su ciwo ba shi tare da magana Allah da shi Allah shi ne ma'anar azizun sun fika azizun sun fika ba abin da za ka yi da farfa duk abin da kaga amma al'ummomin nan farfa ya dau za su ci wasa ka min ainihi ya faɗi darajarsa ta faɗi kimarsa ta faɗi a idon Allah gajar su ko iyakar faɗuwa bai da kima bai da mutunci kuma bai da kima bai da mutunci abin bayan Allah wa Allah alaihi gababin rabb ta'ala fa hawa kushin Allah sai ya sauka a kan shi ya kaskanci ya walakantu wa maskatahu akbaran makat akbaran makat Allah sai ya tsane shi iyakar tsana wa maskatahu akbaran makat fa ardahu Allah sai ya kyamace shi shine kaburan makatan billah babban abin kyama ne abin Allah Allah sai ya kyamace shi ya ƙi shi akbaran makat mafi girman kyama da tsana fa ardahu sai zan malakai fasara kawadin li kulli fasikin wa mujrimin sai ya zan jagora ma kowane fasiki da mujrimi duk wani fasikin duniya mai gidansa iblis duk wani mujrimin duniya mai gidansa iblis wa rafiya li nafsi ya kuma yardar makansa kansa bil qiyadati ba'da tilka al ibadati wa siyada ya yardar ma kansa bayan wannan ibadar da ya yi a cikin mala'iku wasiyada da jagorancin da ya yi a cikin mala'iku sai ya yardar ma kansa da wannan mummunan jagoranci yi zuciyar kan ba a lokaci so lokacin da kake saba ma Allah lokacin da kake kallon kallon akwai aikin da zuciyar kuma take akwai abin da suke ai ba kai ne zaka ce bari in lalace ba Allah sai dai kawai aka lalace lokacin zuciyar ita ma aka ai ita zuciyar baiwa Allah Abin gure ne yake laifi illar da yake ma zuciya wani wata wata wani drop mai baki da yake diga a kan lokacin da kake kallon fim lokacin da kake kallon abin da kake kallo lokacin wannan digan yana diga dis a kan hmm. A lokacin da za ka gama gurgudan tubanka komawarka zuwa da Allah za mu zo mu karanta daga lokacin da waɗannan abubuwan suka yi yawa a cikin memorin ka to alkhairi kuma ba zai taɓa shiga ba zai taɓa shiga dole ɗaya ba ku ɗaya babu yadda za a yi zuciya ta karbi wake-wake ta rike sunayen yan kwallo ta rike dukkan dangin sabon Allah kuma ta zo ta rike tafsirin ƙorani dole ɗaya sai ka yi aiki da babu ɗaya wani so matsalar shi ne ƙoƙarin fitar da ɗayan wahalarsa da ka daure ne ma bai shiga ba da ya fi jama'a mun fahimta malam yace wa radiya li nafsi sai ya yardar ma kansa bil qiyadati ta hanyar wannan jagoranci na shegantaka ba da tilkar ibada wa ziyada bayan wannan ibada da jagoranci da ya samu a cikin mala'iku sai ya yarda da wannan jagoranci fa iyadan bika Allahumma min mukadafati amrika wa na haika. malam yace muna neman tsari Allah a wajenka daga saba ma umarninka ko kuma mu afka mu abin da ka hannu jama'a muna ji waman ladhi agraka ahlal ardi kullahum wai me ya nitsar da mutanen duniya dukansu a cikin ruwa hatta alal ma'u fawqa rusul jibal har sai da ruwa ya haura saman duwatsu ba mutanen annabi ba mana yace wai wannan ambaliyan dumanar mana yace wai me ya tashi kai kamar ai kogi ba na farkin ba kuma shi ke ba shi kogi ba in kuma zai yi ambaliya sarkin bai zai ce kare ba shi ne kogin shi shi ambaliya mana malam ya ce وما الذي أجرك أهل الأرض ya منين da mutanen duniya dukansu hatta alal ma'u fawqa ru'usil jibali har ruwa ya haura saman duwatsu ya cinye kowa da kowa ba mun kan su kisa annabi nuhu ba ta ga da ta ruwa ba wanda to me ya ruwa lai lai abin da ya tashi ne. kar ka dauka kuma za ka taɓa zama lafiya in ka ce kar ka taɓa tsammanin za ka zauna lafiya kar ka taɓa tsammanin za ka zauna lafiya matuƙar za ka saba ma ba za ka taɓa zama lafiya ba za ka taɓa zama lafiya malam ya ce waman labi sallatar riha ala ƙaumin adin wai menene ya tayar da iska ta guguwa akan mutanen adawa hatta alqatum mauta ala wajhi arbi har ta zubar da su matattu a bayan kasa ba ka Allah ke ba fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu naklin qawiya Allah ke kai ka dauka kuturun dabire aka kaya katti ne kawai azumi sun mutu iska ce ta zo ta guguwa sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin rusul Allah ya kana ni? me ya kawo wannan guguwa Ba Allah jama'a muna fahimta ka'annahum a'jaz ka'annahum a'jaz naklin kawiya kai ka ce kutunturun da dinai ne wadda aka kakka da su aka da su farfari ke kai a tunaninka me ya zama su wannan musu wa dammarat ma dammarat alaihim wannan iskar ta markada duk abin da ta markada a kansu min diyarihim na gidajensu wa gurufihim wa zuru'ihim da shuke-shukensu da tsirransu wa dawafihim ta kashe dabbobinsu duka hatta saru ibratan lil umam ila yawm qiyamah har suka zama abin daukan wa'azi ma wasu har zuwa ranar kiyama malaka kai a tunaninka me ya da musu wannan shi ne ta samu abin to kai idan kana tsammanin za ka yi zai kuma kai ka zauna lafiya ai ma baka gane me me ma'anar musulunci in dai kai har kana ɗauka wai za ka saba ma Allah kuma ka gama lafiya to ai ma baka Allah ba ba Allah ba jama'a babu wani abu da Allah ya zaɓar ma bayi kamar karatun addini ran da aka zo za a buɗe alƙur'ani sabobin maganar farko da Allah ya ce ikra bisu rabu ka zama Allah ya kashi da karatu kashi da karatu sanin addini shi zai sa ka san wanda ya halicce ka yaye yaya mu'amala yaya ya tsara sunnar duniya jama'a sun ga Allah wannan sunnar Allah ce da ba ta canji walan tajida li sunnatillahi tabdilan walan tajida li sunnatillahi tahwila idan Allah ya tsara tsari yace ga yadda abin zai gudana abin babu canji har abada Allah ya sunan sama kan alkai yana tafiya ne da alkai sharri yana takayyar kare shi in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum man amila salihan falinafsihi wa man asa'a idan kai laifi ba Allah kar ka ɗauka akwai wani uban gida da za ka je ka kuje a cikin idan ka zama darakta ko ka zama wani famfi ko ka zama wani principal ko ka zama wani headmaster ko dan majalisa ko gwamna abinda za ka yi kawai ka yi daidai kawai ka yi daidai idan ba ka yi daidai ba Allah ya sunanta ma kansa zai ma sakamakon rashin daidai to wannan sakayya da za a maka rashin daidai babu wata jam'iyya duk duniya da za ka shiga ta baka kariya daga wannan sakamakon wallahi sai ka gan shi babu wani ubangida da za ka je ka haɗa kai da shi wallahi ya iya baka kariya daga wannan sakamakon rashin daidan jama'a babu wani gari da za ka ji ya baka kariya daga ganin sakamakon rashin daidan idan kai ba daidai ba wallahi ko uban ka annabi ne sai ka ga sakamakon ba daidai ba to ba dan shi ba wai mutum sai ya yi katobara wai sai ya canza jam'iyya to wannan na farko dai shi bai san waye Allah bane shi bai san waye Allah bane matsalar da ya samu na farko bai san wadda ya hana laifin wadda ya hana laifin wa shi ya yi laifin kuma yana da dama a kan shi su adawa EFCC ne ta kashe su? wa EFCC ne ta kashe su? Fir'auna EFCC ne ta yi maganin nan? Shirme ne, ne? jahilci ne, jahilci ne. A Allah jama'a ku ji. Idan mutum ya tashi zai yi laifi. Hukunci biyu Allah ya tsara ma kansa zai yi horo wa masu laifi da shi. akwai hukunci shar'i akwai kadari shi ne kauni kun gane magana duk wanda ya yi ba daidai ba ji maganar mai kyau Allah ya ɗauka makansa cewa zai hukunta shi sosai ya ba da hanyoyi guda biyu na goron akwai na shari'a ce in mutum ya yi zina a mai bulala ko a jefe shi in ya yi sata a yanke hannun idan ya sha giya a mai bulala sai ya faɗi abin da za a mishi jama'a kuna fahimta to idan mutum ya je ya sha giya saboda ba shari'a sai ba a mai bulala ba to fa bulalan ba wai ta wuce ba to a lokacin Allah sai ya ɗauki matsayin kauli iya hukunta shi ku gane mai ilmuwa idan mutum ya yi laifi yanzu duk wanda zai saba ba Allah hukunci biyu Allah ya tsara zai yi maka horo da su in kai laifi akwai kauniya akwai shafiya idan mutum ya yi sata ya tafi a yanki hannu in ya yi zina ga hukuncinsa to inda hukuma ko masu mulki za su kama shi su kula da shi to maganar ta wuce a wajen Allah an kashe magana idan aka mai bulalar alaji an kashe magana maganar ta wuce a Allah za ku zauna lafiya to idan kuka ki ku mai bulalar saboda kun san haƙƙin ɗan adam to ba wai bulalan ta sha ba ne don ba ku shari'a yanzu Allah ya ce ni dan mai horon da kaina to shi ne kauri jama'a kuma yanzu shi sa da kaji al'ummomi da yawa a baya ma a tau ma nuhu an kulla na kunu kira da tarkasin ala sai mai da kai yuri kun gane magana to idan ya tashi zai ɗauki fansa da kan to nan kuma ba ruwanka da malaman ba ruwanka da mutanen kirki duk garin duk kasar kowa sai ya ɗanɗana na yanci to shi ta abin da ya sauki a hukunta mai laifi amma wai don kun ki ma ku yi shari'a abun Allah wannan shi ba ruwan ba za a yi hukunci za a yi hukunci idan an zo hukunci ai yanzu kun je da aka zo kashe mutanen annabi hudu ai har da gudun zuwa kashe mutanen annabi lokacin da za a ɗaga su da aka zo wani jaririn malam wani jaririn a ranar ma aka rike shi duka Allah ya ji shi akwai shanu akwai tumakin akwai awakin duka Allah ya bari duka da awakin da kajin duka haka aka kashe jama'a kun bayyana shi yasa ce in kun ga ana mai mai yiwu ana in kun ki duka za su bi to ba wai za ka tsaya a kan shi wanda ya bari a'a in dai ka ki shi Allah za ka biya to idan kun yi kokari kun tsaya wajen wa'azi da hanawa da hukuntawa to shi ke nan magana ya kare amma wai don an ki a yi shari'ar to ba shi ke nuna kuma abin ya wuce abin Allah ba to zai ɗauki mataki shi ne an yi mana gargaɗi yace wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum Kasa. Allah yake ku kiyayi dawo fitinar da ba za ta shafi waɗanda suka tsokano ta kawai ba to duk wanda kaji an mai da su birin duk wanda a to nan shari'ar Allah ya yi hukunci ne da kan da kansa ya hukunta adawa ba an turo guguwa ba to da kansa ya ɗauki to kar ka ɗauka wai in ka yi laifi wai don kana tare da wani babba an yi hanya hanya an sake ka wai ka ɗauka da ka sha a'a Allah a Qur'ani a farkon suratul al-kabir yace am hasibal ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna Allah ce waɗanda suke aikata munanan ayyuka tsammani suke yi babu komai Allah ya za ma yi hakumun da wannan hukunci am hasiba allazina ya'maluna sayyi'at Allah ya ce yanzu da sun suke yi suwa Allah allazina ya'maluna sayyi'at waɗanda suke aikata miyagun ayyuka an yi yasbiquna dan su tsere mana su wuce babu komai tasha Allah ya sa amma ya muna. kir da wannan hukunci in dai kana tsammanin za ka mishi ba daidai ba to kafin a yi tokan ƙasa satan kuɗin jama'a ba kyau ina Allah ya yi dokar ai kafin ma ka ji wai ka saba wa kaza ka ji tukunna ka tsokano wata rigima wa kanka to idan yanzu mai gidan kan yadda aka kashe maganar ta yaya kuma zai kashe ta wajen Allah to amma dai Allah ai dai kai da akwai shi tun da dai ba shi mai gidan ka ne yayi ka ba ai kai da ko da yayi to shi a zo maganar da kanshi in wa kuma yanda malam yace woman lafi arsala ala qaumi samud sayha wai menene ya tayar da tsawa wa mutanen samudawa hatta qata'at qulubuhum fi adwafihim hatta zukatan su suka yayyanke a cikin cikin su tsawa aka musu malam da aka yi tsawar sai da kowane mutum daya zuciyarsa ta tsinke ta fada cikin cikinsa da aka yi tsawon sai da zuciyar ta balle daga jikinsa da take murni ta fada gudanta a cikin ciki kasan da ai an gama da shi malai to kana tsammanin wannan kawar ne ya jawo ta malam yace wannan ladhi arsala ala qaumi samud sayha me ya turo da iska akan samudawa hatta qata'at qulubuhum fi adwabihim har zukatan su suka yanke a cikin cikin su wa ma su an akiri suka mutu daga na farkon zuwa na karshen su daga na farko mana zuwa na karshe domin Allah ta yi fa hal tara lahum min baki Allah ta ka ganin wani kai ka taba jin ko a ko ko ko a rediyo a sai maka ta wajen sai da sai nan akwai wani ba sanu da ba hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikzan shine rikzan shine duriya irin da ku suka gidan su ba amma dai kuna jin akwai abin Allah ke ka taba jin ko duriya to Allah da yazo kashe daga alifun zuwa ya ne kashe saboda ka babu wani a duniya da wai shi jinin su ne a'a ɗauke su aka yi sak daga kan na farko zuwa na ƙarshe aka ɗaga su waman lafi rafa a ƙuran lufiya malam yance kuma kana jin me ya ɗaga alƙaryoyin mutanen annabi lu hatta sami afis mala'ikatu na nabiyan tilabiyyin har sai da mala'iku suka ji kukan karnukansu da mala'ika jibril ya zo ya tallafi alkaryu ya ɗaga sama mutanen da suke bayan ƙasar alkarya sai da suka fara jin tasbihin mala'ikun sama ta ɗaya mala'ikun sama ta ɗaya sai da suka fara jin kukan karnukansu da awakinsu kaga an kai su jab da sama kenan sannan aka jiyo su hatta sani a cikin mala'ikatu na biya kira ne sai da mala'iku suka ji kukan karnukansu sun qallabaha alaihi sai suka juya alƙaryar a kansu fa ja'ala aliyaha safilaha ya sanya saman garin ya koma ƙasa ba a halaka hun jami'a ya halakar da su baki daya sun ma'adba'ahun hijaratan min sama sannan sai ya bi baya da duwatsu na wuta daga sama ambarha alaihim da ya musu ruwansu a kansu ba jama'a a min al-uquba ma lam yasma'ahu ala ummatin ghayrihi Allah ya haɗa musu hukumar da ba a taɓa haɗa ma wata ku al'umma kamar su ba wa li ikhwanihim amsaluha Allah ya kuma kere-keren su su su na jiran su wa man hiya min zalimina Ibrahim kuma ba ni ta take da azzalimai ba domin Allah ya faɗa a Qur'ani su shawa sukan ma yi kai kawo akan wannan alƙaryar wa innakum latamurruna alaykum musbihina wa bil layli afala ta'qilun duka mana yana da wani misali mai yankuwa akan laifi da waɗanda suka yi laifi ba a taɓa wani ko wasu su yi laifi kuma su sha ba kuma a gama lafiya yaudar ke yaudar ke ba a taɓa yi ba kuma ba da a yi ba don sunan Allah ba ta sallah saboda ka faɗa ma Allah yana daga cikin abin da ke haifar wa bayi masifu su addabe su cututtuka su addabe su matsaloli su addabe su kuma babu wata dabara da za su yi su fita wallahi sai in koma wasu, ga Allah su sai in komawa wasu ga Allah su Allah ya samu dace sai mu kwana a nan sai kuma wani sati idan Allah ya kai mu sai mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك